من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن ita حلقة halka أربعين 148 a littafin taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ya sa ya huta a mun fara bayani akan gabar da cewa jiya mun yi karatu na lakta kai tsaye mun buɗe layi jama'a su yi mana haƙuri wasu maganganun idan kun ji muna yin su lokaci yayi ne dole mu kare kanmu daga abin da ake tuhumar mu a kansa kullum domin ba zai yiwu ba a mahallin da ake ka kana da damar kai magana kuma ka ci gaba da jan bakinka kai shiru to wannan kuma kaman ka yadda da tuhumar da ake yi maka ne wannan ita ce babban matsalar da muke fuskanta yanzu a kowa ya sani tun da'awar sunna da ta fara babban abin da aka yi ƙoƙarin a gamsar da raguwar mutane cewa ahalus sunna makiya manzan Allah ne kuma akan wannan aka daga aka ce iya gudunka iya ladanka ba hankali ko iya gudunka iya ladanka shi yasa jiya na ba su shawara na ce ‘yan uwanmu malaman ɗariƙu ku karantar da mutane abin da kuka fahimta na ɗariƙa ku amma ku ji tsoron Allah ku daina jifan mutane da wannan kalmar ta ƙarya don ba za ta taimake ku ba kullum rubu za ku za ta ci gaba da yi domin ma irin waɗannan maganganun aka yi mana a baya aka ce mutanen nan makiya annabi ne da kuma muka ji muka leko don mu game ake yi sai muka samu akasin abin da kuke faɗa mana shine wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi karatu shi yasa muke muku bayani yanzu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu kuma da haka kuke sai Allah subhanahu wata'ala ya muku baiwa ke shi yasa dole ku nemi bayanin yadda abu yake shi yasa mu ma muke muku bayani a yanzu ga yadda al'amara suke tafiya akwai wani sunansa malam Isa Khalid ya rantsi da Allah yanzu nan ya turo sako yace dan Allah yana so a karanta shi dan dariƙar Tirjaniya ne kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ya batta ila yawmil qiyamati da irin wannan suna samun sako mutane na ganewa kuma mu mun san cewa ana fahimtar sakon kuma ana karba kuma ya roki cewa in yafe masa da aka duk wani mutum da ya cutar da mu inda akan wannan hanyar ne ta hanyar yi mana sharri ko zagi ko kagi wallahi mun yafe masa da bukatar ko mai ka faɗa a kaina mu je gaban Allah mai shari'a da kai ko na sani ko ban sani ba na yafe maka ko mai ko ka faɗa a kaina na yafe maka kaji dan nima ina roƙon Allah ina so Allah subhanahu wata'ala ya yafe mun wasu abubuwa Allah kuma ya yafe mana irin wa'annan sakunkunan zaka ga a sati muna samun adadi mai yawa wanda zaka ga cewa suna faɗa mana wasu abubuwan na bisharatu ba ma faɗa ne saboda in ka faɗa jinin wani zai hau shi ka ga yanzu wasu ba wai tunani suke ba ta a shiga ciki a'a tunani ne yanzu na a tattare na ciki kasa fita duk wannan karatun da kaga ana yi da wannan rudu ɗin. magana ce ta na ciki ya za a yi a tare su kasa fita ba wai tunani ake yi ba kai ka san ƙarya kake yi a littattafanka akwai irin wannan kwama salar a ce malaminka yana da matsayin annabi arba'in a lahira kuma ga shi a rubuce mutum yana kan sunna sanan ya saki sunna ya je kama wannan shirman to abin da ya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake amma dai wai da wahala in ji bahaushe ya ce gurguwa da auren nesa da wahala da haka ɗan uwa malam isa khalid na yafe maka kuma ina maka marhab kuma yana da kyau da kai da ire-irenka ku fahimci ita sunnar manzan Allah in an fahimce ta ta kokari ake ai karatu abota ma Allah da ita Kullum shi ta mun ɗauki lokacin mu mun bayar dan karantarwa domin duk wanda ke so ka zama bawan Allah ba bawan shi ba abinda zai fara shi ne ya saka a hanyar karatu kuma ka sani karatun nahawu da sarfu da balaga da duk abinda zaka karanta wannan ulumul ala ake ce musu dan su fahimce ka su taimaka maka wajen fahimtar alqur'ani da sunna amma zaka ga da yawa ga sunan sun karanta larabci suna iya wa mutane gyara a larabci amma ba su iya ƙur'ani da hadisi ba sai ga mutum ya ji ya jajibo da ifin hadisi ba ma da ifi ba maudu'i ya zo yana kitiki kitiki yana so sai ya kara aqidarsa da hadisi maudu'i yanzu nan na faɗi magana saka jahushi cikin wannan littafin na ibnu hajar maganar da aka ce wa hamalahu ibnu abi jamalata ala mahamalin akar farawa an ibnu abbasin au gairihi ko waninsa shine nace kai in ba dan dakikiya bane kai ta yaya za a yi in kana da rabo a ilimin hadisi ka ƙa'ida maganan ibnu abi jamrata da ce abdullahi dan abbas ya ruwaito bai faɗa maka inda aka ruwaito maganar ba tsakaninsa da abdullahi ɗan abbas shekara wajen ɗari shida kuma ka zo ka riƙe kana cewa wai ka kawo dalili ai kana jin mutum wannan kasan cewa bai da rabo ne na ilimin hadisi ta tsarara shi yasa zai zo riƙe wannan ya kawo hujja ba wai ibuna abi jamrata ba wanda ya zamani ma da abdullahi dan abbas yana tabi'i idan ba su haɗu ba in yi ce abdullahi dan abbas ya faɗa wannan maganar mursala ce ba a yadda da ita ba an samu inkita'i babu haɗuwa tsakaninsa da abdullahi dan abbas wanda ma suka rayu zamani ɗaya ballantana wanda yake tsakaninsa da shi akwai shekara ɗari shida to mu dawo kan karatun nan kun ga mun ce muku mutanen nan son zuciya suke bi yanzu maganar annabi kamar yadda hatta maganganu suna so su nuna maganganun malaman fa sun fi maganar annabi kima wannan yasa maganar annabi da ya faɗe ta a nan da can da can mu muka ce a tattaro ta a fitar da hukunci ɗaya wannan ita take bayyana ma'anar wannan sai suka ce a tafau ba su yadda ba su wannan ya kazatan din sun kama ta sun rike fa sun tsaya iya sai gashi yanzu da suka ga man ɗauko maganganun malamansu an ce malaminsu matsayinsu ya fi na kowane annabi sai suka ce akwai kuskuren maɗaba'a sannan a sake dubawa shafi na kaza za a ga abin da malam ke nufi oh maganar kuku idan malamin ku yi ana iya ɗauko wani waje a haɗa da wani waje don ta wannan amma maganar annabi ne ba a zuwa wani waje in yi magana a Bukhari, ba za a tafi muslim ko turmizi ko nisa'i ko ibnu maja ko abu Dawud ba a ɗauko tafassara fassara abin da ke cikin bukari wannan aƙidar ku kuke ƙara tabbatarwa cewa maganganun malaman ku sun fi maganar annabi kima shi yasa take fassara wata kuma ba yadda za ku yannan yana riga yana rubuce cewa an riga an rubuta sai dai yanzu ku dawo ku ce kuskure ne dama abin da muka ce ai gyara kenan to shi wannan bari mu ƙara mu ci gaba da jin sa mu ji ne بيان حال الخطة سواء وجود الخطة في التي تكون والبلدين كبار شو انت والله ne har ta kai

kawai kira ka mata ba ni kawai kawai Ibrahim ya ce ranar kiyama idan annabi ya je jira gaban zatin Allah ya yi wa Allah kira Allah ya ce irfa ah, za tafiya Muhammad Na tafiya Muhammad ta tuda tambayi abin da kake so a yi wani ba su gaba ka yi ceto shi ya ce duk halittar duniya kaf din tafa da kake ji da karamar ko har ƙarshe shi ya ce wallahi ne zan biyo annabi ina masa kirayi duk a filin kiyama nan ni zan biyo annabi bayan an ba shi sannan ina masa kirari annabi ya biyo shi ibrahim ya yi dai ya ce to ga sunan shi ya nuna mu ya ce ga ya ce fa shi ya ce annabi zai ce fakalar kulun sahabar kaje musu sabon Wadakan an tashi alkiyama don mutanen farko tun daga karni na farko har zuwa karnin da shehu ibrahim ya rayu babu wani mutumin kirki da zai biyo bayan annabi cikin sahabbai kafin eh, shehu ibrahim shi zai fara biyo bayan annabi yana makirari saboda wannan maganan karya ce ba ma wani dalili da ke nuna cewa shehu ibrahim yana da nagarta a wajen Allah muna faɗa muku wannan maganan ne wallahi muna da tabbas akan abin da muke faɗa wannan shi ne bana mu ci gaba da shi da almajiran hajji mana na gaba sai eh, mun kare ta wani shiga da na ma zo shi amma bijiran ba sai mun kare saboda ne mu ne na annabi mu ne na shehu tijjani mu ne na shehu ibrahim su waye suke da wannan gaban kun ji su ne na annabi su ne na shehu ibrahim su ne na shehu tijjani shi yasa muka yi ta magana alfahari su su su su ne yanzu kafin wannan lokacin ba mun karanta baitin da malam ya faɗa ba anan yace wa nunkiru in shi shi'ina alan nasi qawluhum wala yunkiruna alqawla hina naqulu muna inkarin maganar mutane duk lokacin da muka ga dama mu kuma wanda isa inkarin maganar mu da ka dan tijjaniya ko da yaushe ya daga dariƙar sai ya ce ta fita kowa sannan ba wanda ya isa cikin raguwar yan dariƙu yayi magana ya ce dariƙar sa ta fi tijjaniya so su ce ta fi tasa ta fi ta kowa sannan in kana wata dariƙa kai baka yi saka ce dariƙar ka ta fi tasa ba wannan shine abin da suke yi kuma ba wani dalili a wajen Allah ma da ya nuna cewa ɗariƙar yardajjiya ce ingantacciya ce don ba nassi na alƙur'ani ko sunna annabi da ya tabbatar da haka bari ku ji wannan yadda za ku ji har haɗa salatul fati ya tashi ta ya tafi a hannun in ka dogara da sallah daga ka aikin ka jika wani aikin ka jika saboda akwai malamin da ake kiran abuja babban malami ne mai girmi. ya fanta bacci mafarki ya ya mata ta ki aka ce mai aikata ta shiga ubangiji na yi sallar farilla na yi na burburi Allah ce kwarai kai amma ban karna ba so dai ta shiga ubangiji na yi azumin wata ramadan na yi internet din yana tafiya ta wuki na yi da tun da alhamdulillah shi kwarai ni shaida ne kai amma ban karna ba so dai yace ya bace na yi zaka na yi sadaka na yi taimako na yi kyauta yace na san kai amma ban ka zau to sai yace ya bace na yi aikin haji na yi umara na koma na yace kai amma ban ka zau ne yace ya ubangiji yanzu kan ba ni da komai komai ina ya kai Allah ya ce ka manta wani mutumin abu da yake zuciyar ka san Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka take wundarar mutane kullum mutum ya yi duk nan da zai a nuna masa sallah ba komai ba ne azumi ba komai ba ne koma addini ba komai ba ne a nuna maka ɗi eh, da zaran kana san annabi shi kenan sannan san annabin ba a koya maka ba ya yake ai kafin ka so annabi in ibada ne akwai mutanen da sun riga ka san annabin nan ya kamata ka koyi yadda ake san annabin daga gurinsu sahabbai da Allah ya ba su zaɓi akan abu takwas da abu uku a ciki da Allah ya faɗi takwas ɗin ya ce masu a habba ilayi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu suka zaɓi Allah da manzan Allah san annabi da jihadin yaɗa addinin Allah in ban da rashin mutunci da rashin tarbiyya da rashin kunya har wani ya isa ya zo ya kalli irin su Hassan bin Sabit irin su Abdullahi bin Rawaha mawakan annabi ya haɗa su da Shehu Ibrahim ya ce wai waƙen da suka yi ya rantse da Allah abin da shehu Ibrahim ya na yaban annabi ya fana su inda da tarbiyya da mutunci kuma wanda bai samu irin wannan tarbiyya ba washe yake kallon kai ce maka kai makiyin annabi ne wannan shi ne, bari mu ci gaba da jinsa saboda shi na gafarta maka kai ka janna to ina da lolin naka ina ita kanta makan ba ɗakin haramin annabi ne ya saba makan daraja yanzu idan ka je maka kai a zahar eh ka yi a zahar dubu dari a garin nan kafin ka samu a zahar ɗaya ta garin da aka yi ba dai a zahar dubu dari kuma sallar shekara hamsin da shida ne ta wata sarrafa na goma dan kai a zahar da asar magariba isha asuba a harami masallacin garin da aka yi annabi sai ka yi sallar shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai da wata sarrafa na ashirin Ƙur'anin kansa annabi ne ya kama Ƙur'anin daraja. alƙur'ani kanka ba an ce ya fi sauran da tafai ba ko ba haka ba ne to shin ƙur'ani maganar waye ne zabura maganar waye linjira maganar waye a taura maganar waye to kai ba gwara ina ne maganar Allah za ta maganar Allah kun ji maimakon ya zamanto saukarwa da annabi alkur'ani a matsayin littafin da ya fi kowane littafi shi yasa ya samu darajar da ta fi kowane annabi ƙur'ani dukkan mu mun yadda cewa maganan Allah ne sifan Allah ne a'a wai annabi ne saman ma da ƙur'ani daraja ba ƙur'ani bane saman ma da annabi daraja ku ji irin wannan rashin tarbiyya da guluwi Allah cewa annabi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka maka maka wahayin rai daga gurinmu ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran baka san me ake ce wa littafi ko imani ba ne muka sanya shi ya zama haske gare ka wanda za ka shiryar da mutane wannan magana ban jin tsoronta cewa wallahi tallahi annabi ya samu daraja ne dan Allah ya saukan mai da Qur'anin wannan ita ce amma wani ya kalli sifan Allah Alƙur'ani ya ce wai annabin ne ya samun da sifan Allah daraja yanzu me ake so a nuna annabin ya wa? ya fi Allah maimakon saukar da sifar Allah ga annabin ya sa shi ne annabin ya samu daraja a'a sifar Allah ɗin da ta sauka ga annabi shi annabin shi ta samu daraja irin wannan maganganu na rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata kuma har manyan malamansa suna yi na san akwai tattaunawar da aka yi tsakanin wani malami ka duba intanet ɗin nan ina ganin kamar akwai matsala eh ok na wani. to wannan shine da haka bari mu ci gaba da yanzu. ina kake gani an ce qur'anin ma magana Allah rinjilar ma magana Allah kuma ya za'a ko magana Allah ko magana Allah wanda aka ba qur'anin ya wanda aka ba a saurake ta ka sauran qur'ani ya ba ta wanda aka ba Qur'ani ya fi wanda aka ba da jira shi yasa Qur'ani ya fi da jira wanda aka ba Qur'ani ya fi wanda aka ba da gura shi yasa Qur'ani ya fi da gura Qur'anin kansa arziki ya shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wannan ya ishi mutane su san manzon Allah sallallahu lokacin da aka halitti aka kori shedan daga gidan aljanna saboda maciji ne ya shigar da ke nan gidan aljanna bayan ya iya yi wa harshen annabu sujada dan ba kun ji ke ka ji mutanen na samu wata kissa ka rasa inda suka samu wata ka diba duk littafin duniya na hadisi ba za ka ga wannan kissar ba wai shedan ne ya shigar da maciji gidan aljanna to bari ku ji wata magana da zai faɗa a nan akan annabi adamu ta rashin tarbiyya bari ku ji adamu da zai wasu ba shi adamu fanko hasken ne ake so ya yi wa yayi aka kore shi kun lokacin da aka ce shi dan ma annabi Adamu sujjada ba Adamun ake nufi ba hasken annabi ake so ya masu sujada saboda shi annabi Adamu fanko ne haka ya faɗa annabi Adamu fanko ne kuma kowa ya sani in an ce na fanko ne to an san cewa aikin banza ne baka da wani amfani shi ne ma'anar fanko ne. shi kowa ya san wannan magana abin da ya faɗa kenan bari mu ji aka yi abin da aka yi aka saukar da Adamu a duniya bayan ya ci wannan itaciya kuma umarnin Allah bai zuba ta kawai ba to me na fa'inan da wasu ke zahira a bakin Allah ce su kayar ka Allah ne ya ce karkashi to kana zaman Allah magana ta biyu sawa ya ce wa in kana rubuta ne malaika fi inni ja'irin fil ardi khalifa sai ya ce wala ta taraba hadi kai za ka hafi ne in bai ci ba bare zo ba kuma ya ce zai zo kaga dole za a za a zo an ka ce ta zo haka saukar da Adamu a Indiya aka saukar da Hawwa a Jidda wannan macijin da ya shigar da shi aka saukar da shi a birnin Hairat Adamu sai da ya shekara arba'in da tara yana neman Hawwa bai haɗu da ita ba duk inda aka ya zama gari a yau adam ya taka waje wajen neman awa ka san ya yawo ko Sau ka annaba adama har najeriya ya zo wajen neman hawa tunda ya ce din da ka ya zama gari a duniya yau sai da annaba adama ya zagaya wajen neman hawa Ka ya zo najeriya ya zagaya su kano da kaduna nan biyu ya zazzagaya su wajen neman hawa ka gani ku koyawa mutane addini kawai in kun je sai dai ku tabbasa tatsuniya tatsuniya mara dalili ba kai da ba dalili haka ba aka yi ta koyawa mutane a ƙasar nan irin wannan tatsuniya ba kama yanzu alhamdulillah ta yadda yanzu karatunmu ya sa in mutum zai wata magana sai ya dan dudu ba ya inganta ko bai inganta ba kafin ya kawo eh, miliyan tara da dubu ɗari bakwai faɗin duniya daga bango zuwa bango amma dai da ya kewaye sai da ya faɗi faɗin duniya ko ina ya gano faɗin ta kilo miliyan dubu ko ɗari tara ko a ina ne wallahu a'lam amma yace sai da annabi adam ya zagaye ta Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya. Sai da miliyan ɗari biyar da miliyan tara dubu ɗari bakwai. Ranar duniya kenan. Duk inda har gari Adam ya sa kaula. Shi kenan, kenan a zamanin annan wuta zai sa annan wuta ya ce ka nema mun gafar Ubangiji kin su jira da kai. Annan wuta zai sa ma Allah ya ce shedan ya aiko ne yana neman gafara. yace ka gaya masa ya san da kabarin adam yake je masa sujada kawai magana da kai da ya gaya wa shirin ne shi ke mutane muta an ya kike gani da ran sama ban masu sujada ba don yara rasu ba abun nan zai yi ba da ya ki shi ya yi mace zima za ka yi wata ma wuta ta ke nan wuta ka nema mun gafara kan hada shi ba na kan yaudara shi dan ya zo ya sa na yi alkawari da Allah yi. kai ma ba haka zai ce wallahi tallahi ne ka daga sanki mace zai ce daga sanki ce kai ba ran koma dan Allah ba amma shawara ne zan iya ba ka shi. akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin karshen zamani za a ce shi a Makka zai bar Makka zai koma Madina tsakanin Makka da Madina akwai kogon da zai rani don in zai hijira ka ji wannan bishiyar ka shiga ta jira duk ranar da ya zo to in shi ke ma ya yi magana ta kare ba ya ga Allah ba shi kan shi in yace an yace magana ta kare ka gani yanzu ka ga mun ne na ita ta sako amma shi in yace an gama magana ta kare macijin nan yana nan haraya har aka turo manzon Allah Rana da annabi zai hijira saboda haka macijin da tun shedan ya shigar da shi gidan aljanna tun daga aka sako da shi daga aljanna aka aiko annabi nan yana nan dare ko malam Allah ya ce, malam ana shin tatsuniya da sunan addini malam bari mu ji ya zo wannan abu abubakar ya ya tsara ka daka ya shiga ciki ya ga kokoki ya tsira rigarsa ya yi yaki sai ya san toshe kofofin ba sai ya ka saura rigarsa kaka ne ya ji har sala bisimila haka ko ya sake kofar da kabar sa daya annabi ya kwanta a kan da yana bacci maciji yana fakara can can can can ya ji kanshin annabin ya zo kuma an toshe masa kofa Ta kai da gaskiyar da kima da gaskiyar da yi can gumi ne zafi kamar wuta ya kama abubakar yadda ka fuskar annaba annabi ya farka ya kan lafiya ya ce wani abu ne yake taɓa na yake ka cire kamar yadda yalla gare gama da ni akan ya same ka yake ka cire yake hana gare gama da ni a kan ya same ka yadda nake jin nan ba na son ka ji shi yace ka cire ba komai yana cirewa sai shara mace da ya fito gaban annabi yace kai ba ya kai ka taba abokina yace ya rasu rasulullah ni ne na shigar da shirin aljanna na yi samun kafa da nan wuta nema mun gafara wajen Allah ya ce ba zai ba mun bayanin ka za ka zo zo in jira ka a nan Ya ce in kai kace an yafe magana ta kare ba ya ga Allah ba annabi ce an yafe maka saboda haka kun ji ashe ma wani maciji ne ya shigar da shi gidan aljanna har ya samu ya fito da annaba adamu daga can kuma wannan macijin haka ya ci gaba da rayuwa tun da aka sako da shi daga aljanna har ya zo ya riki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta Allah ya ce a yi. Wannan ba mace gaba da jinsa abu ka fata faruwa ya ta faruwa ta wajen lasawa ta ne na da ya ce an yasa magana ta kai mace ya ce arzikin masu kuma ka yi ce da zarar annabi ya ce magana ta ƙari wannan maganan ƙarya kake ƙarya suke bahaushe cewa yi abinda Allah ya yi zazartar, annaba masu da ya ceto ba ga shi nan a suratul tauba ba Allah ya faɗa wa annabi lokacin da ya dawo wasu suka kawo uzuri ya karba Allah ce masa ya afa anka amma lima azinta lahu Allah ya yafe maka amma dan ba fa cewa ya yafe masa ba izini ya masa akan wani abu amma Allah ya ce afa Allahu anka lima azinta lahu kuma wani wajen Allah ya ce suna rantsuwa da Allah dan ku yarda da su Allah ya ce fa in tarzu anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin shi yasa ka Abu bin Malik da bushararsa ta zo sai da ya tambayi annabi ya ce Rasulullahi daga gurinka ko daga wajen Allah yace daga wajen Allah ne saboda yace na san in annabi ne akwai waɗanda sun kawo uzurin annabi ya karba kuma aka samu matsala amma haka irin wannan magana in ka faɗa ne sai saboda su ba yau kana da ido da kunnuwa da kafafu da komai wai kana sallah wai in karin kan annabi ai in ba shiga kuma mutum yayi ba ya shiga iya irge ya shiga iya irge to saboda haka yan uwa Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya raya mu akan san manzon Allah kuma Allah ya ɗaukaka mu akan san manzon Allah yan uwa ku rika wani abu guda ɗaya wasiya ta da dai duk wannan kan hayaniyar ku ci ku kuka sai ba mu hankali dama iya da kisan a ce maka a ce maka talatin bali an ce ta bi Ali sau dubu shida ba kullum a cikin da ake magana ba kenan maganar da ake ta talatin ba ce daraja daban falala da to kun ji ya ce duk maganar hayaniya ne bari za ku ji zai kawo wani misalin banza ya buga dama inda ya wajen misali ne kan wannan Allah ya hore masa kuma kun san kowa ya mai gidansa a misali in dai misali ne bari ku ji misalin da zai buga shin a garin akwai da ya kai tafi daraja ne kudi ba to daraja ke nan falala da yanzu qur'ani ƙul'ani bugun kano ana ce da shi dubu biyu ne idan aka kawo bugun kano wani ya kawo sadaka ɗaya ana kawo dubu ɗari biyar aka haji aka ce zaɓi da maliman wani za ka ɗauka sai ka ɗauke dubu ɗari biyar ka ɗau dubu hamsin a ciki ka so ƙwaya ashirin da biyar ka ba da sadaka ka gani kawo ne sai ka lara ko shi ƙwararri da ya ba kai ashirin da biyar ka dubu ɗari hudu a jiwonka to fa lalakin falala daban daraja daban ai ka san qur'ani ya kuwa nan kullum saboda ka kaga falala daban daraja daban saboda ka alqur'ani ya fi salatul fati daraja amma salatul fati ta fi qur'ani wa falala kuma burkudi zai kawo dalili yanzu amma kudin yayi aiki da dai to wajen daraja ba babun da ya kai qur'ani wajen falala babu abin da ya kai salati saboda shi kun ji wajen daraja babu abin da ya kai ƙur'ani wajen falala babu abin da ya kai salati bari ku ji abin da zai kawo in kai salati Allah salati yake maka amma kin san alqur'ani Allah alqur'ani yake karanta maka ai na yake maka to man kama harkar min kitabillahi ta'ala kana bu ashar amsalha wa ba aqulu alillahi walakin ba har wa la muharf wa mim harf kin da wato da harafi da rara goma da harafi da rara goma haka annabi ya ce a alqur'ani in kai al alqur'ani ka tsakani ranar zuwa mana da zuwa na kana da lada miliyan uku da dubu ɗari uku da ashirin da baya ɗari da hamsin. Lada miliyan uku da dubu ɗari uku da ashirin da baya ɗari da hamsin. Lada sauka ɗaya kenan. Ka ko sauka dubu ne a shi hakan adadin. Amma kana jirbaji haka kadiri ba haka haka kadiri. Rakan, Bashi Ibrahim ya ce, "Tari kama hannun sarruwa ruwan?" wanda ka tafi da farfata dariƙa nan tsantsar farla ce da yadda Allah an kama ta a kan Qur'ani da hadisi kaga idan ka duba Qur'ani ka duba to kun ji abin da suke kokarin kawo misali da shi kullum misali na hankali da buga ba ba dalili daga Allah ko annabi sadaka Qur'ani ya fi salatul fati daraja amma salatul fati ta fi Qur'ani wa falala bari ku zai zai fito da salatul fati cikin salatul fati za ka ji Allah yana kulin lafu wa barikal mulki da mulki wanda sha sai ka nau Allah to kun ji zai fito da salatul fati cikin Qur'ani amma ni yanzu in na fito na ce akwai shugaban kungiya Sheikh Abdullahi Balalo a Qur'ani na dauko bala na hada da lau na tafa ba wani ba za su yadda da wannan karatun ba bari ku ji inda zai tafi ka je ka koma suratul tauba khudh min amwalikum kada ka tafi da su gumja wata rikici wata ya ne sai ka dauka ne ka ha kun ga ya dauko qul illahumma a suratu ali imran ya dauko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli ya dauko allahumma ta can ali imran ya dauko salli ta suratu tauba ya hada allahumma salli to bari ku je da zai jiddo na salatul fatih allahumma salli alaka kuma su daga baka kun ga ala a koma suratul baqara babu kafaran kullu ma qala umma wa idza aslama alaihim qamu wa law sha Allah la ta'ala tamin wa afirin ala ala kulli shay karihi kana ala ala ma tara ala sayyidina hukuma suratul ali imran illa la yashri illa la yashri bi ara mustadikan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa asura mara min al-tarikh kana kun ga ala an koma baqara sayyid an dawo ali imran an dauka وسيدا ونبيا وحصورا من طيب. الصالحين على وتراتين لا تقوم بقرة فأقوانا وقرنا ورحمنا أنت بنا فانصرنا على وتراتين محمد محمد هو محمد رسول الله والذين معه الجدام على الكفار وما بينهم كاكا سيدنا محمد الفاتي هو سورة الأعراف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الفاتي لما أمرك لما هو سورة البقرة ولما جام كتاب من الله مصدق لما ومرتا وما صورت يوسف وراء كل شيء هو في بيت هنالك وقال كاشي فاتي لما أبليك وانا كاشي لما تبقى الكاتي وقال هاك وقال لك في الأبواب شيني لما أبليك فالخاتم الخاتم شيني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي والخاتم لما تبقى لما kuma surat al-imran wa inna allaha min ta'ala nabi lama hadina kum min kitab wa nima kuma ja Allah kullu mutajjid kullu ma ba ku da kullu nabi wa tantarana ne ka daure ma sabana kuma surat al-anfa laula kitab min al-ayat sabaka nasir al-haq bil haq kuma surat al-imran wa da mawre kuma lahu khairun nasirin haqi kuma surat baka zalika bi anna dalana kitab bil haq bil haqi kuma surat al-asr lijna amru amkan wa bil haq haqi bil haq wa hadi kuma surat al ويقول الذين كافروا لولا أنزلت سورتي إلى ما لكل من هاد إلى وما سورة المؤمن ليس يجي إلى وأنا أدعوكم إلى ذلك المنتجم وما سورة العرب ما وثم أخرج الرافضنا ذلك المنتجم وعلى آل وما سورة يوسف وكذلك ليس يجيبك ربك يعلمك من كوكب ويتم لمثل وعلى آل هكذا قدره وما سورة العرب وما قدر الله حق قدره ومن ذلك وما سورة الوعد كانت الملائكة توروا إلى من كان في مقداره حليم ومن سلوك التوبة فإن كل فقد أجل الله لا إله إلا هو التوفيق وهو رب العرش العزيز to kun ji yadda ya tattashe salatul fati irin wannan tasan ni ma na gana ma sai in tashi balalu a qur'ani in ci akwai shi in dauko bala in hada in dauko na lau in hada in ta rikici kuma in ce billahi allazi gashi an ambaci balalu a qur'ani kaga ba za su yadda da wannan karatun ba saboda haka bai kamata a yadda sunan addini ba a dinga rena hankalin mutane lokaci yayi akwai audio da ya kamata mu danna shi ma minti biyu to wannan zamu bari sai gobe irin waɗannan ana nan da su sun fi guda dubu lokaci bayan lokaci za ku ga mun bullo dama mun je mun natsu yanzu za mu yi tawarwara ne wallahi za mu yi tawarwara ne yanzu saboda haka Allah ya sa mu dace ba mu samu mun karanta littafi ba jama'a su yi haƙuri su bari sai gobe kuma ba mamaki za mu sake lakta ta biyu akan raina annabawa da shiga rigar annabi da ake da sunan san annabi lakta ta biyu Allah ya kama dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu